Bismillahirrahmanirrahim. Ɗabi'ar zuciya kashi na takwas. Daga nesa ta hangi wasilar ɗauke da farin bokiti na fenti, da alama markaɗan aurar ta kai. Ba za ta iya tuna kwanaki nawa ta ɗauka rabanta da ta ga wasilar ba. Ta je gidansu sau ba adadi sai a ce ba ta nan. Don hatta da kawo kuɗinta da aka yi, ba ta ga wasilar a ‘yan Allah sanya alkhairi ba. Ta yi mamaki sosai, sai dai mamakin nata ya ragu, Sanda ta tana cewar bata gaya mata da bakinta zancen kawo kuɗin ba. Wala Allah fushi ta yi, ta kite mata Allah sanya alkhairi. To amma kuma ai shi zancen duniya baya buya. Ta san babu yadda za a a ce bata samu labari ba, bare ƙauye irin nasu. Da ya tara ɗaruruwan mutane 'yan bani na iya da yaɗa labarai. Labarai na ƙarya ko na gaskiya ne, oho, wannan bai shafe su ba. Da sauri ta soma kiran sunan wasilan a jejjere, sai dai kutsewa ba ce ba, bare ta waiwayo. Hakan ya sanya ta ɗaga muryarta da kyau ta sake ci gaba da kwala mata kira. Kirab suka haɗa idanu sai wasilan ta tsaya tana dakon jiran isowar kartum ɗin. Tsewar ta kamar a bisa dole ta yi ta, a haka har ta cin mata. Tun yanzu, tun ba mai aure ba mun raba gadi, amma a ce haɗuwa ta fara wahala wasila. Rai ta ɗan haɗe, lafiya, me aka yi? Murmushi Kaltum ta yi saboda ganin bakin halaye iri daban-daban daga wasila a 'yan watannin nan. Yanzu a ce an kawo kuɗi na wasila? amma ke ce mutum ta ƙarshe da za ta yi min Allah sanya alkhairi? Ƙanƙance idanun wasilan ta tana kallanta, kana daga bisani ta buɗe baki cikin masifa. Ai ni mamaki kika bani kattume, ban san kuma ba da zuciya ɗaya kike zaune da ni ba sai yanzu. Ki yi saurayi kattume, ki kasa gaya min ko nuna min shi. A kawo kuɗinki shi ma nan, ki kasa gaya min. Sai dai na ji labari a gari. Au, ashe ma kin sani kenan. Eh, na sani, zuwa ne ba zan yi ba. tunda ni ma ban isa a gaya min ba sai na tsinci labari a gari murmushi ta sake saki ba kasafai take da saurin fushi ba a halittarta to ki yi haƙuri amma ki tambayi baba sau nawa ina zuwa gidanku neman ki amma kullum ba na samun ki na san kina zuwa kuma ina nan fitowa ne kawai ba zan yi ba tun ban da matsayi a wajen ki. ba sai ki je ki kawance da waɗanda suka fi ni ba a haka ta duka ta zindimi bokitinta za ta yi gaba da sauri kaltuman ta tsaida ta ta da shan gabanta. Ki yi haƙuri, na yarda na miki laifi, amma hakan ba za ta sake faruwa ba, don Allah mu wuce wajen. Kin sani ba na son gaba. Sai ta ɗan yi shiru sannan ta sake fuskantar ta. Shi kenan ya wuce, Allah ya sa za a yi da mu. Amin ƙawalliya, na gode. Bari na wuce gida na kaiwa bawa markaɗan nan. Shi kenan, idan kin je ki ce ina gaida ta, an jima ko gobe ma zan shigo idan na samu sarari. Allah ya kawo ki. Ta faɗa tana ɗaukar ta tare da yin gaba. Kaltun ɗin sai ita ta kasa yin gaban ta bi bayan wasilan da kallo. Tana mamakin yawan fushi da ta gani a kan fuskarta. A tunaninta abin bai yi zafin haka ba, tunda ita ma akwai abubuwan da bata shaida mata ba. Sai ta gaya mata a labari, kuma ita bata taɓa ɗaukan hakan da zafi ba. Hassali ma ko da yaushe uzuri take bata. ta cike da sake-sake iri daban-daban har ta kai gida. ta sanya kai cikin shashin nasu bakin ta ɗauke da sallama. Muryoyin mutane biyu ta ji sun amsa mata. Idan da suka sauka akan yakumba indo sai fuskar ta yaudata da fara'a har haƙoranta na bayyana. Tana ƙoƙarin isowa inda suke lokaci guda kuma tana ƙoƙarin sauke kayan da ke kanta. Yakumbo, ke ce yau a gidan namu? Ta ƙara shi tambayar tana ajiye kayan a gefe tare da tsugunawa a gefen Yakumba indan. Wallahi kuwa Kaltum, yadda ta sa mata maganar sai ta ga kamar fuskar ta babu wadatar fara'a sosai. Ba kamar yadda ta santa a baya ba. gwaggwa Indo din mace ce mai tsananin kirki da sanin ya kamata. Uwarsu ɗaya da ummanta. kanwar ummanta ce kamar yadda sauran ma gaba ɗayansu ƙanne ne a wajenta. Ita ce babba a wajen innan. Ita ce ‘yar uwa ga kawo Ado. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kenan da kawo adon. Umman nata kamar ‘yar uba ce a wajenta. Kamar yadda take ‘yar uba a wajen kawo Ado. sai dai yadda kawo adan yake son umman nasu da kokarin kyautata mata duk da yadda innan take dakile shi ita ma haka yakumba indan ke son umman nasu tana yawan yi mata alkhairi akai-akai kasancewarta mai dan abin hannunta ita ce mahaifiyar fatsima da kubura idan ta tashi musu alkhairi suna daɗewa suna mora yana musu rana kwarai idan ta yi musu alkhairi nan ko da yaushe burinta ta kaltum ɗin su saki jiki da ita tana da burin su dinga zuwar mata ita da habiba amma tsoron halayyar inna ya sanya dole suka janye jiki da kowa suka zaɓi su rayuwa inda Allah ya ajiye su don ba su manta ranar da suka taɓa zuwa gidan yakun ba indan ba za su yi mata 'yan kwana biyu ba su sanya aka ba sai ga innar ta dira a gidan ta dira a gidan yakun ba indan a ranar da suka je rufe ido ta ta musu kaca-kaca kai ka ce ba taɓa sanin su ba ta shaida musu su tattara su koma gida wato an ga wajen rabawa wajen malasa shine aka lallabo har ta kira su da kaska rabu mai jini sunan da ya kasa fita daga zuciyar kaltum ba ta tsaya a nan ba ta juya ga yakumban ita ma ta bata nata ka san bala'i tar da yi mata kashedi kar ta sake jajibo iyalan zuwera sai dai ita yakumban ba ta yi shiru ba ta yi kokarin nushashe ta sai dai ina a innan ta rufe idanunta sam ta ki yarda abin da ba su sani ba kafin su ankara na habiba da kaltum sun yi nisa a hanyar gidansu sai daga ƙarshe yakumban ta bi su a cikin nuna rashin jin daɗinta To a yau ɗin maganin sauyawa yanayin fuskar yakumban ya sanya kaltum tunanin akwai wani abin da ya faru daga innan. Da haka sai ta sisi ta fuskarta ta cire takalman da ta zauna a kai. Tana gaida yakumban a nitse. Cikin kulawa ta amsa mata tana tsokanata da cewa har yanzu ita kaltum ɗin budurwar ƙauye ce. Banda haka ina za ta iya ɗoro ƙullin kaya a kanta. Ba ta tsoron kada Nasiru ya ganta ta ji kunya. Murmushi ta saki a kunyace tana sadda kanta ƙasa. Ku yi haƙuri kaltum. an aurar da 'yar uwarku ba tare da kun sani ba bare ku samu damar halarta ba na sanar da inna tunda a san nan bana gari na yi tunanin abin nata bai kai nan ba za ta shaida mu ashe ba haka ba ne, abin ya wuce inda nake tunani Sosai wani irin mamaki ya kama kaltun har ta kasa shiru wai bikin yaya sadiya akai kai gwaggwa ta gida ita fa kaltum ɗauke idanunta ta daga kan gakumban ta maida kan ummanta cike da zallan mamaki suna haɗa idanu ta jefa mata wani irin kallo bai kama da gargaɗi ta sani sarai abin da umman take nufi kar ta sake ta furta wata kalma kenan kan mahaifiyarta dole ta haɗiye duk wata magana ta taso daga zuciyarta zuwa kirjinta ta tattaro kalmar Allah ya sanya alkhairi ya ba su zaman lafiya amin amma abin na inna kullum mamaki yake bani wannan wace irin ɗabi'a ce fi sabilillahi dakatar da yakumban ummatai kul ki san abin da za ki dinga faɗa a kanta uwa ce har kwanan gobe kuma tana da haƙƙi da nauyi a wuyanmu ko me ta kuma ko me ta zama dukka gaba ɗayansu sun san halayyarta amma ta sake jefa mamaki a zukatansu duk abin da inna take mata ba ta yarda da da rana ɗaya ne ta faɗi wani abu mara kyau ko ba alkhairi ba a kanta haka na duk yadda ƙannan nata suke kyautata mata ba su taɓa aikata wani abu da ya kamata a ce an tsawatar musu ba ta yi shiru ba ba tare ta tsawatar musu ba tana da wannan zarra kiya, da kuma karfin zuciya mikewa kawai kaltum ta ta nufi inda habiba ta aza wuta za ta dafa abinci saboda ya kumbu ta bar tukunya da ruwa a saman wuta ta tafi siyo taliya yar murji ta san kuɗin abincinsu ne na gobe umman tasu ta yi amfani da shi don ta fidda kanta kunya a wajen yar uwar tata don kafin fitar kaltum ɗin ta san sun gama cin abincin ranarsu da garin kwaki Na dare ne kuma tuwo ne za su yi da wani tsakin masara da aka baiwa kaltum ɗin a makotansu da je yi musu kitso. Tana iza wutar suna hira da Yakumbo, takan samu saukin damuwa da raguwar nauyi a kirjinta duk sanda Yakumban ta zo. dan ita ɗaya tal take kalla a matsayin dangin mahaifiyarta cikin mata. Ita kaɗai ce take iya gaya wasu daga cikin damuwarta su hira sosai. Kamar yadda za ta hira da fasima da kuma Kubura, babu wani bambanci. Ta hira da su cikin sakin jiki da kuma nuna kulawa. A irin wannan lokacin ita kanta umman tasu, ‘yar kallo take zama a tsakaninsu. Wayyo Allah, wayyo Allah na. Muryar Bilal ta fara yin gaba kafin shi. Yana tafi a duke, hannunsa na gadon bayansa. Umma da ke ta sauraron hirarrakin kaltum da kuma yakumbo ta dube shi. Wani irin shashanci ne wannan Bilal? Wai sau nawa zan maka faɗa ne akan sallama. Kai ko da yaushe sai an cika koma kai sallama kamar ƙaramin yaro? Ci gaba da takowa a dukensa yana yamutsa fuska ummanmu ina cikin wani hali wasu kaya na ɗauka wallahi bayana ya rike kamar ba zan iya tashi tsaye ba Wa ya aike ka ta faɗa cikin faɗa-faɗa idanunsa ya fito. ummanmu ɗari biyu fa aka bani ya zan ga irin wannan aikin na ƙi don Allah ya yi kaltum kimin ruwan ɗumi ya faɗa yana cewa don dama duk lokacin da irin wannan ta faru kaltum ɗin ce ke jinyarsa ita take masa ruwan ɗumi ko ta yi ta jegonsa har sai ya warke. Ko da ya je wajen umman takan ce, matsa ka bani waje. Ka je dai wajen wadda ta ɗaure maka gindi, ku je can ku ƙarata. Yau ɗan ma kaltum ɗin ce ta yi aikin da ta saba. Ruwan abincinsu ta juye ta hau gaggasa shi, sai dai yau ana gashin ana faɗa. Saboda ita ta fara gajiya da yadda Bilal ɗin ke ɗauko ayyukan da suka fi ƙarfin ƙwarinsa. Tana masa faɗan tana gaggasa shi, tausayinsa yana ratsa ƙasan zuciyarta. Tausayin nasu ne kuma ummul aba'isin faɗan da take masa a yanzu. Koya ya kumba ma faɗan da take yi kenan. Me yasa yaya yake irin wannan aikin haka? Gashi har da wanda ya fi ƙarfinsa. Don Allah ki hana shi ya daina, ya zauna ya dinga hutawa. Uhm, kawai umman ta ce, shi dai Bilal ɗin babu wanda ya kula. Da ya samu aka gama gasashin, ya ja ruwa ya wanka, ya canza kaya, sai ya fita. Ana shirin sauke taliyar sai gashi da kayan miya. Ƙasa-ƙasa yake gaya wa Kaltum ta yi wa Umma jar miya, sai ta ɗiba masa kaɗan su ma su ɗibi kaɗan wasu zafafan ƙwalla ne suka cika mata idanu za su gangaro ta sanya ɗan yatsa ta ɗauke su tana bin bilal da kallo wanda tuni har ya yi gaba abinsa ya isa wajen habiba yana tsokana ta kamar yadda yanzu yake mata a ɗan lokutan nan ya ta kiranta da amarya wannan kenan cikin nutsuwa da kuma huwacewa ta ubangiji jirgin saman ethiopia airline ya samu nasarar sauka daga sararin samaniya zuwa ƙasa a farfajiyar filin sauka da tashin jiragen sama. Babu jimawa jirgin ya buɗe bayan ya sanya masa matattakala. Cikin abin da ba zai gaza sakan goma sha biyar ba, jama'ar da ke cikinsa suka fara fitowa ɗaya bayan ɗaya, wanda dukkaninsu mutane ne masu girma da ƙima daraja a ƙasar nan. Manyan 'yan siyasa da ludayinsu ke kan dawo, suke kuma cikin bakunan al'umma masu riƙe da madafan iko, da kuma waɗanda ba su da makaman komai, sai dai suna da wani irin fawa na juya jam'iyya. Sunayensu kuma na yawo a cikin bakunan manyan 'yan siyasa na cikin gida, waɗanda su sun san da wanzuwarsu a cikinsu. Suna kuma sane da irin ƙarfin ikon da suke da shi wajen tafiyar da jam'iyya da ma dukkan mutanen da ke ƙarƙashin jam'iyyar tasu. Wasu sunayensu ya yi shuhura, yayin da wasu shuhurar tasu ta tsaya iya cikin gidan ne. Profesa Rashid Usman Azare, ɗaya daga cikin mutanen da sunayensu ya yi shuhura a cikin gidan jam'iyya da ma wajenta. babba kuma jijjige ne na jam'iyyar ppn ɗaya daga cikin masu faɗa aji wanda suke zartar da hukunci a cikinta wanda dukkan wannan dama ta samu gare shi ne sanadiyar gagarumin gudunmawar da yake baiwa jam'iyyar da ma 'yan jam'iyyar ta fuskoki da dama tun daga nesa kana iya hango tsakiyar abokanan tafiyarsa fuskarsa kunshe da fara'a dogon dattijo tsayayye wanda kibarsa ta tafi da tsohonsa gaba ɗaya fari ne ta duk da alamar tsufa a tattare da shi amma hakan bai ɓoyi ba. Yana sanye da yadin kufta mai tsada ruwan siminti da rufaffen takalmi baƙi da ya dace da baƙar da ke kansa. Haifaffen garin Arab da ke jihar Bauchi, Bafulatani na Usili wanda ya gogayya da mu'amala da mutane iri daban-daban daga kowace nahiya ta duniya. Ya tara ilimin boko wanda ya kai shiga ga wannan matsayin da yake kai a yanzu. A nutse ke takowa farfajiyar rabi da rabi na hankalinsa na kan magana da suke yi da wani ɗan siyasa da ke gefensa. Yayin da wani ɓangare na hankalinsa kuma ya tattara ga jama'ar da suka zo wajen domin su. Cike da mamakin wanda idanuwansa ke hangowa, gidan zuba masa idanu na wasu lokuta, sai kuma ya ɗauke kan nasa. Ya ci gaba kuma da maganar da yake yi, ba tare da ya sake mai da kallonsa ga shashin ba. Bari ya fahimci cewar ya ga wanzuwarsa a wajen. Kamar yadda kake iya gane mahaifinsa cikin tarin al'ummar da suka yi tafiyar tare, haka kake iya gane shi shi ya fita daban cikin mutanen da ke tsaye bisa tsari suna maraba da matafiyan da suka yi tafiya a ƙarƙashin jam'iyyarsu da wani irin kwarjini yana da tsaho kamar mahaifinsa sai da kuma tsahon nasa ya ɓuya cikin murjewar jiki da cikar ƙira irin ta mahaifin nasa idan ka cire wannan babu kama sam tsakaninsu wani irin kalar fata da gashi gare shi da wasu irin idanu da suka bambanta da na Profesor Rashid. Sai dai sun sake ƙawata halittar da Allah ya masa. Komai nasa madaidaici ne mai ɗaukar hankali tare da tafiya da mizanin hankali cikin salo na burgewa. Cikin nutsuwa yake latsa wayar tasa ya kashe ta gaba ɗaya. Ya tabbatar a karan kansa cewar yana da buƙatar nutsuwa a wannan lokacin fiye da ragowar ranakun. Tun da ya zo babu wata kalma da ta shiga tsakaninsa da al'ummar da ke wajen suma, Suna dakon isowar jama'ar da jirgin ke ɗauke da su. Duk gwada cewar ya sani mafi akasarinsu sun zo ne domin tarbar mutanen da mahaifinsa na ɗaya daga cikinsu. Haka nan kuma da yawansu kowa haba-haba yake da shi gami da gabatar da kansa tare kuma da son samawa kansa gurbi na musamman a wajensa domin kusan dukkaninsu sun kwana da sanin cewar waye mahaifinsa abin da ba su sani ba shine wannan abin da suke yi din a wajensa daidai yake da bara a kufai na farko ma cikinsu babu wanda zai nuna ma ya ce ya yi masa farin sani ko da ɗaiɗaiku a cikinsu ma da yake yawan ganin fuskokinsu a cikin gidan nasu lokaci zuwa lokaci Na biyu kuma akwai bambancin alkibla mai nisan tazara tsakaninsu da mahaifinsa. Muhammad Samir ya sake gyara tsayuwarsa ta da ƙara yawan nutsuwa da kwarjini a saman fuskarsa. Lokacin da mahaifinsa da sauran jigajigan jam'iyyar ke bin jerin gwanon manyan mutanen da ke tsaye cikinsu sahu-sahu suna gaisawa da su. Karo na uku suka sake haɗa idanu, sai Profesor Rashid ɗin ya kafe shi da idanu. Yayin da Muhammad Samir ya janye nashi idanun, cikin salo na tsantsar basarwa ko da mahaifin nasa bai ce da shi komai ba ya san abin da ke kai kawo a cikin zuciyarsa irin wannan lokacin sannu sannu har ya iso kan samir din sai mahaifin nasa ya tsallake shi ya tafi ga mutanen da ke gefensa karamin murmushi ya saki can ƙasan zuciyarsa ba tare da ya bayyana a saman fuskarsa ba sai kawai ya fita a layin shi ma ya bi zugar da ke bayan mahaifin nasa duk inda ya sa kafa yana biye da shi har suka gama dukkan abin da za su yi a cikin airport din Ya nufi wata zungureriyar mota mai bakin gilasai. Har ya saka kafarsa a cikin motar sai ya waiwa ya yi dubu wani mutum da ke gefensa. Za mu ɗan gana ne da Dadu Jafar na wasu 'yan mintuna. Ba na buƙatar shigar bakuwar fuska cikin motar har sai na fito. Murmushin gefen baki Samir ya saki ya sani cewa da shi mahaifin nasa yake. Kawai ya yi jirwaye ne mai kaman wanka. Yana kuma da yaƙinin cewar mutumin ba zai iya hana shi shiga ba idan ya nufin yin haka. saboda nauyi da girmansa da suke gani. Don haka sai ya taku uku ta baya, sannan ya juya a hankali ya bar wajen. Kai tsaye inda motocin da za su ɗauki mahaifin nasa suke ya isa. Da hannu ya fito direban abban nasa wanda ke zaune a mazauninsa yana jiran isowar ubangidan nasa. Magana suka yi ƙasa-ƙasa sai suka yi extension ɗin kiɗin motocin hannunsu. Sai ya shige motar da direban ya fito ya zauna ya mai da murfin ya rufe gami da zuge gilasan. yayin da shi kuma direban ya nufi wata mota guda ɗaya ta da ke fake a gefe ɗaya. Motar ruwan ƙasa ce sai ɗaukar idanu take cikin hasken rana. A hankali wani sauti mai daɗi ya karaɗe cikin motar, a nutse sanya hannunsa cikin aljihun wandon jeans ɗin ya zaro wayarsa. Yana duba mai kiran. Bai wuce sakan biyar ba ya kara wayar a kunnensa, da muryarsa mai cakuɗe da wani irin nauyi da kuma sanyi ta karaɗe motar. A sallame su, a canja shajul ɗin zuwa wani lokacin. Iya abin da ya faɗa kenan ya sauke wayar sai ya switchin ɗinta gaba ɗaya. Kana ya zira ta a aljihunsa. Don ba shi da tabbacin cewar wani kiran ba zai sake biyo baya ba daga tarin mutanen da ya baro suna dakon jiransa. Ɗan kwantar da kujera ya yi kana ya miƙe sosai samanta yana jin yadda gajiya take bin jikinsa. Don gaba ɗaya wunin yau bai shirya fita ba, ya shirya zama ya huta sosai a gida saboda satin gaba ɗaya a cikin aiki ya yi su. Babu dare babu rana, har inda ma a tsarinsa babu zuwansa sai da ya ratso masa a wannan satin. Hannayensa a saman kansa yayin da idanuwansa suke a rufe, ya yi nisa a tunaninsa sosai. Bizi ne da shi da yawa wanda har wasu mutanen ke mamakinsa, san baya ba wa kansa hutu. Aƙalla ya kusan minti ashirin a zaune a haka, wanda haka nan ya ji zaman ya yi masa daɗi, ko ba komai ya ɗan samu break na wasu mintuna. Ɗan waiwayawa ya sa a sanai hango tuhowar Profeso shi da wasu mutane hudu. Sai ya ya gyara zamansa yi kuma kunna motar yana jiran ƙarasowarsa. Yana jin sanda ya shiga yana sallama da mutane. Suka mai da murfin motar suka rufe masa. Da haka sai ya tashi motar. Daidai sanda Profeso ya furta. Alhamdulillah. Yana sauki ajiyar numfashi. A nutsa yake tuki har suka fita daga airport ɗin. A hankali Profesor Rashid ya ce, Lawa, ko ka sake koyon sabon salon tuki ne. Raba idanu Samir ya yi hagunsa da damansa sai lankwashe murya ya ce, E alhaji. Ɗan jin profeso ya yi sannan ya ce, To ya yi kyau. Daga haka bai sake cewa komai ba. Zaman shiru ya ci gaba da ratsawa a tsakaninsu. Da ka sani ai baka wahalar da kanka ba, Samir. Ya ji abban nasa ya faɗa bayan tsawon wasu lokuta. Abban nasa ya gane shi kenan. Kyale shi ya kamar bai gane abin da yake nufi ba. karamin murmushi ne ya sibbace masa a kuncinsa, jerarrun haƙoransa suka bayyana. Har ya yi kamar ba zai ce komai ba, sai kuma ya tanka. Yau dai ɗaya abba, ai ni ma na samu ladan yau ɗin. Wayar hannunsa Profeso ya ajiye ya tsira wa gaban motar idanu, kamar a ne fuskar Samir ɗin take. Bai san me yasa kullum shi da tilan ɗan nasa komai nasu ya sha bambam ba. Komai nasu ba iri ɗaya ba ne, abin da yake sam ba a cikin tsari da burinsa ba. ya jima da sanin cewar ba haka yake so ya kasance ba ba haka tsarin tsarinsa ya so ya zama ba to amma duk inda yake tunani zai gyaro ta babu wani sauran dama da ya rage masa da haka a maimakon yi magana sai ya bige da haɗe yatsunsa waje ɗaya yana mai da tunaninsa wani waje daban to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na takwas sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na tara domin jinya da za ta kaya Har yanzu dai kar ku manta da ajiye mana comment, liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku. Domin ta haka ne kaɗai muke ƙara samun ƙwarin gwiwa wajen kawo muku littattafai a kullum kuma a kan lokaci. Sannan kuma kar ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alama ƙararrawa domin samun labaranmu da ɗumi-ɗuminsu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali. Duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, Ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? Ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki, domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da karin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta ƙarin kunama mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan ba ke ba kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama. Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat. Duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta, to ki yi amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama. Sana ita wannan mallakar ta karin kunama ba a samunta a kasuwa, a waje na kaɗai ake iya samun ta Da haka ga masu bukatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 01 99. wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya